العالمين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته آه، يو لا ربا bakwai ga watan رمضان hijira ta 1440 wanda ya daidai da 22 ga watan biyar shekara ta 2019 miladi wannan masallaci mai albarka na masjid bilal na da yake a nan bella road a kasuwar singa birnin kano har yanzu ba mu gushe ba muna tafsirin alkur'ani mai girma kuma har yanzu dai muna cikin suratul baqara jiya mun kwana a aya ta 235 yau za mu tashi da talatin da shida sai dai kafin nan akwai yin tambayoyi kamar haka wannan yana tambaya akan wato mutum ne yake istimna'i har ya fitar da <coughs> mani alhalin yana azumi a bakinsa ya matsayin azuminsa to matsayin azuminsa shine azuminsa ya kare kuma duk wanda ya ganganta fitar da mani to alaihi alqada'u wal kafara yanzu sai yayi qada'in wannan ranar sannan kuma sai yayi kafara wata biyu a jere wannan ya dauko wa kansa rigima ubangiji kuma baya son mai tada fitina tana kwance yanzu wannan fitina kwance take ta soci saboda haka sai da mai addu'ar Allah ya bashi ikon cin wannan jarabawa wani yana tambaya cewa matata wato bata samu damar yin wasu kwanuka ba a cikin azumin watan ramadana da ya gabata saboda lokacin tana zubar da jini sannan ga wanda Ramadana din ya dawo to yanzu idan yanzu ya za ta yi kenan to abinda za ta yi shine za ta yi wannan azumin da muke ciki sannan idan wata ramadan ya wuce za ta rama wa'incin sabanin wasu da suke tunanin cewa za ta ciyar kamar yadda shi a nan ƙarshe ke tambayar cewa wai ciyarwa za ta a ba ciyarwa za ta ba nan kwanukan wato su za ta rama wannan ma dai tambayar mai kama da wannan ce cewa ya haɗu da wata matsala misali kamar na ga olsa ce olsa ce ta je ta dawo ta je ta dawo saboda haka sanyi ya kasance likita ya nuna masa cewa ba zai iya azumi ba ba zai iya zama da yunwa sama da awa biyu ba wanda a dalilin haka sai ya kasance yana ciyarwa to ciwon yana nuna cewa kamar ya daɗe ya yi shekaru akalla guda biyar kenan yana da wannan matsalar to an ce masa ya rika ciyarwa yau da aka sai ya rika ciyarwa na fahimce shi yana nufin duk wa'annan ramadan din na shekara shida baya yin su ciyarwa yake saboda wannan ciwon to amma daga baya kuma yanzu magana da yake yi Allah ya ba shi lafiya zai iya yin azumi to yanzu wancan azumin mukan da sun kai na shekara shida yanzu ya zai yi da su yanzu da yana da karfin da zai iya rama azumi to wannan inda ita ce tambayar taka ansar shine wacan ciyarwar da kai na wa'ancan shekarun tunda a lokacin ba za ka iya ba to babu shakka ciyarwar da kai ta wadatar yanzu duk da kana da karfin sake wani azumin to ba a buƙatar a ce sai ka rama azumin shekara shida waccan ciyarwar da kai insha Allah ta'ala ta wadatar wannan shi ma dai akan maganar ciyarwa ne dai yana ga tambayin kamar an haɗe baki yana tambayar Eh, misali an masa fatuwar saboda ba zai iya ba shi da lafiya ba zai iya azumi bai ciyar to yanzu me zai ciyar kenan abinda zai ciyar shine zai ciyar gwargwadon kowace rana da bai azumta ba to zai ciyar da sa'i wasu sun ce nusfu sa kuma nan shine raje ma'ana rabin sa'i sa'i din shine eh, mujannabi guda hudu to rabinsa rabinsa kama ce rabin kwano dai kenan a takaice wadda haka wannan zai ciyar gwargwadon kowace rana sannan kuma na abincin da duk yake so shinkafa ce tun daga dabino ma zai iya ciyar da dabino zai iya ciyar da shinkafa zai iya ciyar da gero kuma zai iya ciyar da abincin danye zai iya kuma zai iya bada danyen aje a dafa kuma sannan zai iya ciyar da ah, dafaffe amma ya kai wannan mikidarin saboda haka abinda zai kula da shi idan ya ɗau ya ba da dafaffe to magana ake ta nisfo sa rabin kwano kenan to an kaddara ya rabin kwano zai zama yawansa to wannan mai yawan wannan zai zama zai zai abin zai ciyar da mutane saboda haka a gane wannan asali shari'a ita cewa ce a ciyar da sa'i amma an kace kai da fafe zaka ciyar to ya kai wannan adadin nisfu sa'din Allah ya ba mu dacewa wallahi ta'ala a'lam na'am Ah, oh okay ashe mun yi riga yi mata 237 to da 38 din ma za mu tashi kenan eh okay to shi kenan haka ne بسم الله الرحمن الرحيم Ya حافظوا Ya ubangiji ya ce hafizu ala salawati wa salatul wusta wato ku kiyaye salloli sallolin da Allah ya jabta muku to ku kiyaye su wa salatul wusta musamman ma salatul wusta malamai sun yi sabani akan mecece salatul wusta an ka dubi al-imam al-qurtubi ya kawo akalla akwalai wajen guda goma akan tahdidin menene salatul wusta din to kafin sannan menene munasabar ana cikin magana akan ahkamul usra ma'ana ya za a zamantakewa da alaƙa tsakanin miji da mata ƙarshe aka zo aka yi ta magana akan saki idda kome kaza kaza sai kuma kwatsam aka zo ana magana akan hafizu ala salawat malaman munasabat suna cewa wannan kamar wani sirri ne ubangiji yake nuna mana a karkace ko a kaikaice cewa Lallai mashakil zaujiya almashakil azzaujiya o almashakil al'usariya ma'ana matsalolin cikin gida da ake fama da su wanda watakila za su kai ga saki to 9 times out of 10 a tara bisa goma mafi yawancinsu suna da alaƙa da rashin kulawa da sallah rashin kulawa da sallah yana taka rawa wajen samun matsaloli a cikin gida abinda ubangiji yake faɗa kenan anan eh, shi yasa ya nuna cewa to in kun fada cikin wa'ancan rigingimin da matsalolin to hafizu ala salawat ku kula da salloli wato ku koma ga Allah ku rika yin salloli a kan lokaci insha Allah wa'ancan matsalolin naku da humum da damuwar ku na usa na iyali za su wuce insha Allah ta'ala ko kuma za ku sami yadda ya kamata da hanyar da za ku fita eh, daga cikinsu su to ubangiji yana cewa hafizu ala salawat ku kula da sallah wa salatul wusta da sallah wacce take ta tsakiya wannan shine zikrul khas ba'da al'am a wajen malamin balaga ma'ana kai wa abu kudin goro sannan daga baya kuma ka zo ka ware wani abu daga cikin bayan da ka faɗe shi a cikin gayya yanzu kuma daga baya sai ka zo ka ware shi shi kadai littanbihi ala fadlihi wa sharafihi domin ka nuna cewa abin yana da daraja kuma yana da me yana da falala ita salatul wusta din ai ita masallaci to can ya ku kula da sallah to kuma daga baya sai yace ku kula da salatul wusta salatul wusta din ai ta masallaci to me yasa aka ware ta an ware ta wato saboda ah, falalata kuma saboda ah, darajarta to kamar yadda na ce ah, sannan ubangiji ya ce wa qumu lillahi qanitin sannan idan kun tashi za ku yi sallah ku rika mai da hankali kuna samun alqunut alqunut shine komawa ga Allah ku rika yin sallah ba tare da kun riƙa yin abin da zai fitar muku da khushu'i a cikin sallar ba an faɗi wannan da kafin wannan ayar ta sauka da idan mutum yana sallah to za ka ga ko magana ma yana yi ba komai ko ya ɗanyi wani aiki haka ƙarami wanda zai ci karo da khushu'insa to amma tun daga lokacin da ubangiji ya ce wa qumu lillahi qanitin wato ku rika tsayawa ga ubangiji kuna samun qunut kuna komawa gare shi to wannan sai maganin duk wani surutu da duk wani aiki wanda zai rage falala ko darajar sallah din so idan mun kalli a sabanin da malamai suka yi akan mecece salatul wusta din zamu ga wasu maganganun an karfafe su da hadisai ko in ce mafi yawancin su ma hadisai ne wasu kuma wato hadisan sun fi wasu inganci misali akwai wayanda suke ganin cewa salatul wusta ita ce sallar azhar azhar su kuma nan an yi istiqaqi daga lafazin alwas ma'ana tsakiya kenan suna ga saboda ita ce hiya salatul lati tusalla fi wasdin nahar a lokacin da yini ya kai tsakiya saboda haka suke ganin cewa salatul wusta ita ce sallar azhar saboda a daidai lokacin da ake yin ta hantsi yayi tsakiya kuma sun kawo misali wanda suka karfafa wannan maganar sun buga hujja da maganar zaid bin sabit da abu sa'id al-khudri da abdullahi bin umar da ma aisha radiyallahu anha ko anhum gaba ɗayan su sun faɗi magana wacce take nuna mai kama da haka misali abinda nana aisha da hafsa suka faɗa a wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda hadisin yana cikin abu dawud da ahmad ma ya rawaito shi sannan al-imam at-tabari shi ma ya rawaito shi cewa hafizu ala salawati wa salatul wusta ana nufin sallar azhar bi dalili saboda karshen hadisi sun ce wa salatul asr wa salatul asr hafizu ala salawati wa salatul wusta yani wa salatul zuhur wa salatul asr anan sai suka fahimci cewa eh lallai salatul ah, zuhur ita ce salatul wusta kuma abinda ya sa ah, sai kuma wani hali akwai zarfin zaman ko qarina zamaniya wani dalili na zamani wanda ya ƙara ƙarfafar su a wajen wannan tunanin suka ce domin li'annaha hiya salatu allati kanat taji'u bil hajar ita ce sallar da lokacin da ake yin ta a lokacin da hantsi ya garji ne garjin zafin rana mutum ya rasa inda zai sa kansa dai lokacin ka'imu zahira to kaga a takaice suna ganin eh wannan maganar lugha za ta karfafe ta sannan wata maganar ma misali kamar eh, abu dawud al-tayalisi shi ma ya yi magana kan cewa ita ce salatu zuhur kuma ya karfafe ta da ishtiqaqi na lugha ishtiqaqi na lugha ishtiqaqi na lugha din shine alhajir hajir annaha tusalla bil hajir amma magana wacce ta fi shahara ita ce kauli na biyu a cikin wancan akwalin shine ita ce salatul asr wannan al-imamu tirmidhi shi ya fitar da shi kuma akwai sharhin samu magana mai kama da wannan kamar yadda zamu gani nan gaba sannan akwai kaulin da yake cewa ita ce salatul maghrib salatul maghrib wannan kuma Qubaysa bin Abi Zu'ayb shi ya faɗi wannan wani sahabi ne sannan ah, ya kawo hujja daga hadisin Aisha a rawaito daga Aisha radiyallahu anha an nabi sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa inna afdalus salawati inda Allah salatul maghrib salla mafi daraja a wajen Allah ita ce sallar maghrib ita ce salatul maghrib kuma ya nuni a ƙarshe da cewa ita ce salatul wusta akwai kaulin da yake nuna ma ita ce salatul isha akwai ma kaulin da yake nuna cewa ita ce salatul subh to duk amma akwai ma kaulin da yake nuna cewa ita ce salatul juma'a ma'ana sallar juma'a shine yake ita ce salatul wusta saboda haka dai a takaice duk wannan akwalai ne amma kamar yadda na ce magana wacce ta fi ƙarfi don duk lokacin da aka samu akwalai a kawo kaza a kawo kaza to ana buƙatar a tarje tarje shine wato magana mai nauyi magana mai ƙarfi wacce dalilai suke karfafa magana wacce dalilai za su karfafe ta an gane to maganar da dalilai za su karfafe ta ita ce cewa salatul wusta ita ce salatul asr dalili kuwa a misali hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda hadisin yana nan a muslim da ibn Maja da ahmad da baihaqi hadisin gaba ɗaya kuma na ibn mas'ud ne abdullahi ibn mas'ud yana cewa wannan mushrikai shagalar mushrikuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawmal ahzabi an salatul asr ma'ana mushrikai sun shagaltar da annabi sallallahu alaihi wasallam daga sallar la'asar a ranar yakin ahzab kamar da aka sani ita ce wani yaƙi wanda aka yi na alliance mai ƙarfi yahudawa da mushirikan maka da sauran makiya musulunci dai suka zo suna so su yi istisalin musulunci su kawo ƙarshen sa suka annabi taron dangi to wanda har ta kai dai kamar da zamu gani a cikin suratul ahzab in bunzo har ta kai aka zagaye birnin madina da rami wannan shine ditch ko al-khandaq battle of uh, khandaq kenan ko battle of ditch wannan din shi ake kira suratul ahzab to a wani yammaci annabi sallallahu alaihi wasallam a dalilin wannan yakin kafirai sun shigaltar da shi bai sallar la'asar ba da shi da sahabbansa hattasfarat shams har rana ta yi fatsi-fatsi ma'ana na lokacinta na laruri ke na sallar ya shiga au da haka a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shagaluna an salat an salatil wusta sun shagaltar da mu daga salatil wusta kaga anan wace sallah ce an kalli tarihi sallar la'asar ce sai ce mala Allahu ajwafahum wa quburahum nara Allah ya cika bakuninsu da wuta Allah ya cika kuma su da wuta da wannan ne wato malamai suka yi tarjihi cewa duk wani kauli da za a kawo akan salatul wusta to babu wani dalili ko hadisin da yafi wannan karfi kuma da kuma wata magana da yake yi annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin bukhari da muslim da yake cewa allazi tafutuhu salatul asr fa ta'annama wutira ahlihu wa maluhu duk wanda salatul asr ta kubuce masa bai yi ta akan lokaci a cikin jama'a ba kaman wato yayi wata katuwar ashara ce babbar ashara wacce ta daidai da a datsi iyalansa da kuma wato dukiyarsa kaman dukiyarsa gaba ɗaya a raba ta asarar rabi ne ko iyalansa a raba su gaba ɗaya asarar rabi wannan shine yayi daidai da girman rasa sallar la'asar da rashin muhafaza a kanta to wannan an an hada shine dalilin da ya nuna me da ya nuna salatul wusta din nan ita ce dai salatul asr ubangiji yace wa qumu lillahi qanitin sannan wato ku tsaya idan za ku yi sallah ga ubangiji ku rika yin alqunut shi kuma nan akwai hadisin zaid bin arqam yana cewa kunna natakallamu fi salah a da can muna yin magana a sallah hadisin shi kuma yana nan a muslim da abu dawud da tirmidhi da ahmad da ma sahih ibn hibban dukkansu daga riwayar zaid bin arqam yake cewa mun kasance a da in ana sallah mutum zai iya wa dan uwansa magana a yaushe ka zo a dan baka dade da shugaba kasuwa ba wallahi ma tun safa ina ne. eh kuma dai sallah shi ba abin da ya dame shi eh, to har aya da ta sako wa qumu lillahi qanitin in za ku yi sallah to ku rika yin qunut qunut anan shine umirna bis sukuti wa nuhina anil kalam wannan cewa qumu lillahi qanitin sai ya zama wani direct message ne wani sako ne categorical wanda a fili yake nuna mana cewa idan za mu yi sallah an umarce mu da mu yin shiru kuma mu daina wato surutu sai ce mu فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا Ubangiji ya ce fa'in khiftum, amma idan wani dalili ya sa kuna cikin halin tsoro, to ku tsaye da salladdi, amma farijalan ku tsaye da ita halin kasancewarku kuna tafiya, auru kubanan, ko farijalan kuna kan kafafuwanku kuna tafiya a kan ƙafafuwanku, auru kubanan, ko kuma kuna kan wani abin hawa. Abin hawan nan doci ne wato alfadari ne saniya ce mota ce jirgin ƙasa ne jirgin sama ne duk wannan yana cikin wato rukuban saboda haka bai kamata ka bari sallah ta kubuce maka ba dan kana cikin wani abin hawa tunda anan ya ce jalan aw rukubanin shin halin kasancewarku fa in kiftum in dai kuna cikin halin tsoro to saboda tsoron wani makiyi gashi nan kuna gani ko kuma kun zo wani wurin da wurin an an tsaya ana kidnapping din mutane to yana daga cikin rashin hankali ku ce za ku tsaya a wurin ku yi sallah ku gaggawa ku maza ku bar wurin kawai to a daidai lokacin da kuke gaggawa kuna son ku bar wurin kuma lokacin sallah yayi to fa rijalan inda kafa kuke kuna sauri kuna tafiya ku yi sallar kuna tafiya rijalan ah, wato kuna halin tafiya akan a kafafuwanku nan ko kuma kuna halin kasancewar akan wani abin hawa fa'iza amintum ubangiji ya ce idan wannan tsoron ya gushe kun dawo cikin aminci tsoron da wanda a dalilinsa aka ce ku salatar salatul khawf ma'ana sallar tsoro yanzu idan tsoron ya riga ya gushe to fadkurullaha kama allama kuma lamta takunu ta'alamun fadhkurullah ma'ana ku yi sallah azzikir anan yana nufin sallah ku yi sallah a cikakken halinta ku yi sallah kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya umarce ku cewa ku cika ta to ku cika ta kama allama kuma lam takunu ta'lamun kamar yadda ya sanar da ku wato abinda ba kasance kuna a sanin sa ba saboda haka sallar yadda ya koya muku ita cikakkiyar koyawa cewa ku yi ta ga yanda za ku yi ga yanda za ku yi kabara harma ga yanda za a tsaya ga yanda za a yi ruku'u ga yanda za a yi sujjada subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'zam subhana rabbiyal azim to duk wanda za ku yi dai ku cika shi wannan idan a halin nutsuwa ne amma idan ana halin tsoro kuma duk wannan wato ya kau saboda haka da ubangiji ya ce fa rijalan rijalan din jam'i ne na rajil rajil shine alqa'im wanda yake a tsaye wanda yake tsaye akan digadigansa saboda haka a rijalan jam'i na rajil kamar yadda rukubanan din shi ma jam'i ne na rakib wanda ya hau wani abin hawa dabba ce ko mota ko mashin ko keke har ya zuwa a jirgin sama to yanzu wannan me yake nuna mana abu guda biyu yake nuna mana farko yana nuna mana wato mahimmancin tsaye da sallah din hafizu ala salawati was salatil wusta tsaye da sallah mahimmancinta ta yadda ya kai ga cewa ko da kuna cikin halin tsoro to ba ɗauke muku ba ko da kuna cikin halin tsoro ba ɗauke muku ba to ina ga wanda shi kuma haka kawai zai sa wasa ba halin tsoro ba komai amma kuma ba zai sallar ba sai san ya ga dama saboda misali yana yawo a mashin ko yana a ta sahu da ya aje fasinja sai ya samu wani da ya aje fasinja sai ya samu ba lokaci kenan serial yana aji wannan sai ya ɗauwani ina ga budurwa ita kuma saboda ana bikinta ta yi make-up na dubu goma sha takwas ba ta so ta yi uh, ya wanke wadda aka sai ta haɗa tun daga azahar la'asar magariba wata ma har kwana take har gobe asuba saboda ba ta so ta wanke shi to ina muka aji wannan a nan ubangiji na maganar fa'in khiftun farijalin aure ku bani malaman fiƙihu suka ce wannan shine al'asulu fi mashru'iyyati salatin. khawf wannan shine asali shine asalin hujjar da yake nuna me shar'anta sallar tsoro sallar tsoro sallar tsoro halarci a duk wani yaƙi amma kada mutum ya zaci sai lokacin da ake yaƙin kafirai da musulmi duk sanda ko dai dama yaƙin kafirai din ko kuma almuharabin ko almuharibin wayanda suke yaƙar al'umma 'yan ta'adda albughat 'yan fashi wal billah yanzu jiya nan kamar yanzu ko wani lokacin kama da kamar yanzu a katsina local government a taba tsari mutane sun fita suna noma kafin su sha ruwa yan bindiga suka zo suka harba akalla mutum ashirin wani irin bala'i ne wannan wani irin masifa ce muke ciki a ƙasar nan ku taya ni wace irin bala'i ne suka kashe su wato mutanen garin suka saboda sun gaji da protesting suna maganar cewa in su suka taru suka kashe barawo daya yanzu sai a zo a kwashe su gaba su amma in barawo kuma ya kashe su ba abin da za'i ba abin da za'i da haka a hakan suka ɗaɗɗau wakin suka kai gidan sarkin katsina wasu kuma suka kai su government house a jiya ɗin nan abin yana ne yana circulating a whatsapp da sauransu to irin waɗanda za a tura su yaƙi waɗannan sojoji masu manufa ba wanda aka siye ba idan suka je za su yaƙi waɗannan jihadi suke irin waɗannan suka je za su yaƙe su lokacin sallah ya zo to waɗannan salatul kofi ta shar'antu gare su ko da aka tura za su je sambisa su yaƙi yan boko haram daidai lokacin sallah waɗannan su ma salatul kofi ta abin nan ɗinsu ko inda aka tura aka je aka aje su a wani daji da yake tsakanin kaduna da abuja ana ganewa lokacin sallah kuma salatul kawfi za su riƙe domin me domin salatul kawfi an shar'anta ta me shar'anta ta shine in khiftum uh, farko dai fa in khiftum farijalan aw bana amma asalin ayar da ta shar'anta salatul kawfi ita ce waccan ta suratul nisa wa idza kunta fihim faqamta lahumus salat فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله عد للكافرين عذاب مهينا وأن إتشي أسل آير da ta halatta in ana yaƙar maƙi Allah daga ɗan kidnapping zuwa ɗan ta'adda zuwa koma wani irin mugu ne a bayan ƙasa zuwa ɗan fashi lokacin sallah ya yi to ga yanda za a yi idan mun bibi hadisi za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo ko a dalilin abin da yi ayyukan da yi ko yanda ya sallace ta malamai sun fidda siffa akalla guda biyar ta salatul khawf imam ahmad ya ce duk wayannan siffofin da aka bayar na salatul khawf dukkan sun halitta kuma duk wacce ka dauka wato ta yi domin me domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi su kenan dukkan su mutawatirai ne kuma sun inganta da aka ya rage naka ka zaɓo wacce za ka yi a ciki kawai dai ba a yin salatar haufi sai da sharuɗa a guda biyu sai idan ana tsoron maƙiyi ga maƙiyin ba zato ake ba a'a zai zo ne a kusa da shi ake yana zuwa saboda jiya ya zo to yau ma zai zo tabbas zai zo yau da aka sai a salatar haufi. dalili na biyu kuma baya ga cewa akwai maƙiyin akwai maƙiyin ba ta tsuniya ba dalili na biyu maƙiyin in ya zo to kawai zai gama da ku in kuna sallah har kuna sallah ba ruwansa zai gama da ku da wato har maƙiyan wato musulunci suna jin tsoron sa afkawa musulmi idan suna sallah dan ana sallah suna jin nauyin saboda sallah sun mai da ita da kima amma daga bayan maƙiya maƙiya musulunci suka mai da sallah ba komai bane lokacin da sai kuma da sallah ba komai ba a lokacin da za a shiga a kakkashe mutane ma suna sallah a musallaci wa har ba limami a tafi shekara da shekaru a kasa gane waye abin saboda wato rashin mutunta ran dan adam to a dalilin irin wa'annan wa'annan sune sharada guda biyu da in dai sun cika to babu shakka salatul khawfi ta inganta to sura ta farko ko in ce siffa ta farko ta salatul khawfi kuma wacce ita ce ta fi shahara nabi sallallahu alaihi sallam. ya yi ta a hadisin sahal bin abi hasma al-ansari wanda yake cewa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta imamu ahmad ya wato yake cewa aiki ya fi dogara da yinta saboda ita ce tafi shahara ma'ana ya fi yin wannan shi imamu ahmad yana ita ya zaɓa amma misali sauran su ma sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam to a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita wancan yakin ghazwatul riqa yakin na riqa wanda ake fada to sahal ya ruwaito ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sahu wata jama'a ta yi sahu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wata jama'ar kuma tana kallon makiya kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa jama'arsa gida biyu ɗaya jama'ar tana fuskantar makiya da makamansu ɗayar kuma sai annabi ya sallah alaihi salatu wasalam tare da ita sai ya raka'a guda ɗaya tare da ita da ya raka'a tare da ita sai ya tsaya sai ya jira su su wa'annan wato suka ƙarasa sallarsu da kansu suka ciko raka'a suka yi sallama sai suka koma wajen wa'ancan wa'anda suke gadin su kuma suka zo suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karasa raka'a tare da su da ya ƙara raka'a ɗaya tare da su sai ya jira su su ma suka tashi suka wato ciko raka'ar da ake bin su an gane wannan da suka ciko sai annabi sallallahu alaihi wasallam sun masallama bihim sai ya sallama tare da su yanzu mun samu sifa nawa mun samu sifa guda ɗaya wani hadisin muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne wato suka rawaito shi wadda aka irin karatun uthaimin zami za mu riƙa yi muna tambaya malam masir an mun gama wayan nan tambayo siffofin za a maimaita su da wanda ya maimaita daidai akwai sakamako na buhun shinkafa an gane wannan <laughs> siffa ta biyu ita ce wace sifatu wato hadisin jabir shi kuma yana cewa na yi salatul khawf tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a kula da wannan mun ji siffar farko ko to siffa ta biyu yace sai muka zo muka yi sahu mu biyu ma'ana jama'ar guda biyu gaba daya suka shigo sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi sahu guda biyu fasafafna safai as-saff al-awwal tijaha al-adu sahu na farko wato shine yake fuskantar maƙiya ma'ana ga maƙiya anan ga annabi sallallahu alaihi wasallam to he sahu ya shiga tsakanin su da makiya sahun na farko shine yake qibalatul adu ma'ana shine yake fuskantar shine qibalal adu yake fuskantar makiyan sannan sahu na biyu kuma shine yake jikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kabbara suka yi gaba ɗayan su ma'ana suka shiga takbiratul ihram gaba ɗaya sahun guda biyu sannan ya gama ya ruku'u gaba ɗayansu suka yi ya ɗago daga ruku'u dukkan sahun guda biyu suka yi ana ganewa to da ya tashi tafiya sujjada sai sahun na bayansa su suka tsaya sai sahun da yake jikinsa sahun da yake jikin makiya su he suka tsaya basu bi shi ba amma sahun da suke bin bayansa ma'ana sahu na bi kenan su he suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam da suka bi shi annabi alaihi salatu wasalam ya sujjada guda biyu da ya sajjada guda biyu sai ya dago tare da wa'annan sahun na biyu ana gane ba da ya dago su wa'annan sahun kaga su sun yi sajjada amma na baya ba su ba to su he suka koma baya da suka koma baya wannan sahun na baya su kuma suka dawo jikin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya sake yin ruku'u da ya ruku'u dukansu suka sake yi da ya dago daga ruku'u gaba su suka dago da ya tafi sujjada wannan sahun wanda a ɗazu shine ya tsaya a tsaye to yanzu sai suka ba annabi sallallahu alaihi wasallam sujjada da suka bi shi sujjada ya je sujjada guda biyu wa'ancan suna tsaye suna jiransa da ya sujjada guda biyu sai ya tsaya sai wa'ancan su wa'annan din suka tashi su koma wurinsu saboda haka nan su ma suka zo suka yi sujjada guda biyu sai suka jira da suka jira shikenan annabi sai ya sallama da su gaba ɗaya da wa'ancan da wa'annan gaba ɗaya sai sallame tare da su an gamu an gane wa'annan wannan ita ce sufa ta biyu wannan muslim shine a yarwaito wannan sufar sannan akwai sufar da ibn umar shi ma a yarwaito ta kuma ita ma akwai ta bukhari da muslim inda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salatul khawf da ihdiqa'isatayn rak'atan raka'atan wa sajdatayn ma'ana ya kasa jama'ar tasa gida biyu amma kowace jama'a sai ya raka'a tare da ita raka'a guda ɗaya da ya raka'a guda ɗaya tare da ita da sujjada guda ɗaya ɗayar kuma tana fuskantar maƙiya waccan tana fuskantar maƙiya ba ta shigo sallar ba wannan sai ya sujjada sai ya raka'a ɗaya tare da ita da ya raka'a ɗaya tare da ita sai ta koma wannan ita ma ta zo ya sake raka'a ɗaya tare da ita saboda haka kowanensu ma'ana ya kasance suna fuskantar maƙiya an gane surar eh, sura ta eh, jama'a ta farko ya raka a ɗaya tare da su suka koma suna fuskantar makiya eh, sorry ta farko dama tana fuskantar makiya wacce suka biyo shi ya raka a ɗaya tare da su da ya gama suka koma suna fuskantar makiya ma'ana suna gadin annabi su kuma wa'ancan wanda ba a raka a ɗaya da su ba ba a komai da su ba suka zo su ma annabi ya raka a ɗaya tare da su saboda haka da ya raka a ɗaya tare da su kowace ta cika raka'a ta da suka cika raka'a su annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallama kowace kuma ta rama saboda haka a daidai lokacin da ya sa ta biyu waccan raka'a ɗaya kawai ta da shi wannan ma raka'a ɗaya ce tare da shi to kowace ta cika sa amma kuma ya yi sallama bai jira su ba shine bambanci thumma sallama da kowace da ya raka'a ɗaya da ita wannan ya yi raka'a ɗaya da ita waccan ya raka'a ɗaya da ita a lokacin da yake yin raka'a da jama'a ta biyu shi already yana da sa guda biyu to kawai sai ya sallama sa bai jira ba sannan wayannan suka rama raka'a wayancan su ma suka rama raka'a sufa nawa ga sufa ta uku sufa ta uku shine kowace jama'a yayi sallah tare da ita kowace sallah tare da ita nawa raka'a an yi salli bi kulli ta'ifatin sala kowace ya salla saboda haka wa'in yaushe dai abinda zai fara yi ya raba su gida biyu raba gida biyun shine a samu masu gadi to da ya bar wa'incin suna gadi da suka zo suna bin sa sai ya salla gaba ɗaya tare da su wannan ya salla eh, wannan sala salla ɗaya da su ya sallama sannan wancan su ma ya salla tare da su ya sallama sanda yake salla tare da wa'annan ita ce ta farilla amma sanda yake maimaita tare da wancan tunda ya riga ya ta farallarsa a lokacin ita ta nafila ce gare shi an gane wannan sannan sufa ina ga ta ƙarshe shine shi ma dai hadisin jabir ne kuma shi ma mutafakun alaihi akwai shi a bukhari a kitabul magazi sannan kuma akwai shi a muslim shi ko eh, eh ta biyar ne ta biyar me yasa mai kamalan mansur kakka bata mana lissafi Eh, jabir ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma a yakin zatin riƙa ne a yakin zatin riƙa ana gwabzawa sai aka kiran sallah ana kiran sallah annabi sallallahu ya kasa jama'a gida biyu da ya kafa jama'a da ya kasa su gida biyu ɗayan ya ce su tare makiya da suka zo waɗanda suka zo za su yi sallah tare da shi maimakon irin naɗa zu ya raka a ɗaya tare da su yanzu kawai sai raka a biyu tare da su da ya raka a biyu tare da su ya sallama saboda haka suka koma suna gadi inda already an yi raka biyu tare da su su ma waɗannan suka zo suka yi raka biyu tare da shi ya sallama saboda haka yanzu a wancan raka ɗaya ɗaya da su amma wannan raka biyu biyu ya yi tare da su saboda haka sai ya zama shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a hudu amma su raka biyu biyu suka yi saboda haka idan mun ce ya yi a hudu a zahiri shine kaman raka biyu biyu tare da su bai sallama ba kenan tunda ya ce fakanin da rasulillahi arba'un sai ta zama raka'a hudu ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma raka'a bibiyun ya da su amma kowace ya yi sallama it means dai ya yi raka'a bibiyu sannan ya sake yin raka'a bibiyu mutafakun alai da haka dai a takaice wa'annan su ne siffofi na salatul khawf amma gaba ɗaya me ake so a nuna gaba ɗaya kawai muhimmancin sallah muhimmancin sallah ta yanda eh, tsoro baya hana a fasa sallah tsoro tsoron makiye zai afko maka tana ga lokacin da eh, ake 2014 eh, na ji an yi salatul kofi a garin nan bayan a kasar an yi salatul kofi ana musar kuna salatul kofi ta ya kai a rika salatul kofi eh, kaga da yawa malam musa ce an yi salatul kofi 2014 eh to ai musibar ta kai ai salatul kofi da aka yi a takaice a to wannan sune sifofin waye yake son buhun shinkafan da muka yi alƙawari a gaba ɗaya mana me yasa muka buhun shinkafa wasa ne an gama <laughs> a halar sir a hawa halar sir halar da wasa kake kama bare ka same nan an gama sallah <laughs> yawa to ubangiji ya ce fa in khiftum farijalan aw rukbanan idan kun ji tsoro farijalan ku yi sallah akan kafafuwanku aw rukbanan ko kuma akan abin hawa fa idza amintum idan kun koma cikin al'am ma'ana halin aminci kamar yanzu dinnan da ba lokacin tsoro ba to ku riƙa yin sallah irin yadda annabi ya ce da nutsuwarta da ruku'inta da sujjadarta kuma dama a zaman gida ake wancan kuma lokacin abin nan lokacin tafiya ne shi yasa an kullu rajul salatul kofin ai kasura ake yi amma wannan kuna halin zaman gida to ku yi ta cikakkiya kamar yadda ubangiji ya sanar da ku sai ya ce والذين يتوفون منكم نعم. ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج معروف نعم والله عزيز حكيم نعم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين نعم ubangiji ya ce wallazi na yutawaffawna minkum kaga wayanda suke mutuwa daga cikin ku ake karbar ransu wa yadharuna azwajan kuma suke barin matekunsu a baya za su yi musu takaba to wasiyatan akwai wata wasiya ne azwajihim mata'an wasiyar da mazansu za su bayar shine a kyale wayannan matan su zauna a jiyar da su daɗin zama a gidan da suke ila hauli yani sanatan kamila su zauna shekara guda ghayra ikhraj ba tare da an fitar da su ba a da wato idan mutum zai mutu to zai bar wasiya zai bar wasiya cewa idan ya mutu matarsa ta zauna a nan gidan nasa shekara guda a ci da ci da ita kar a fitar da ita wannan wato malamai sun yi maganganu akan wannan ayar abin da ya fi shahara shine wannan ayar yanzu da take maganar wasiya cewa mace ta zauna a gidanta idan mijinta ya mutu shekara sannan ta fita suka ce an shafe ta aya da ta shafe ta kuma ita ce ayar da muka karanta jiya walladhina tawaffawna minkum yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashrin wa ashra suke mutuwa su bar matansu to za su zauna wata hudu da kwana goma ta kaba kenan suka ce ya shafe wannan maganar tunda waccan ayar ta zo yanzu in ta kaba kenan to amma wasu malaman suna ganin cewa al-i'malu aula ma'ana ai aiki da nassi shi yafi i'malul kalami aula min ihmali wannan kaida ce ta fiqh ma'ana idan zance ya zo to ai aiki da shi ya fi mahimmanci ya fi dacewa fiye da aurgar da shi a ce ba a sansa yanzu ai da'awar cewa wannan ayar an shafe ta a kalli ta ya za a amfani da ita shine malamai suka yi jam'i cewa a still duk da waccan maganar tana nan tunda yanzu ita wannan ayar ba magana take ga yanda ya kamata takaba ta zama ba yanzu mun riga mun samu ilimin ya ake takaba a baya to yanzu wannan ƙarin ilimin da ta ƙaro ƙarin ilimin shine mai shine matar da aka saki ta zauna a gidanta ta shekar sannan ta fita saboda haka still kuma za a iya amfani da wannan za a iya amfani da wannan ma'ana an ta yi wata hudu da kwana goma nan to ta zauna ta ƙarasa shekara guda zaga yanzu ka haɗe ayoyin guda biyu maimakon kawai ka ce wannan an shafe ta an gane wannan ta zauna a gidan ta ci gaba da jin daɗinta yanzu ta fita daga takaba amma ta zauna a ci gaba da ciyar da ita mata'an ana jiyar da ita wannan five alive da dudu din nan da kajin nan to kada su yanke eh kada su yanke ci gaba da bata ilal hauli kada ce a to dama ai ajiya ai an gama takaba to bismillah ki fita mana ba je ki gama takaba ba ki ba ki gama takaba mun kara miki notice sati daya a'a ilal hauli ta ci gaba ghaira ikhraj kar a fitar da ita da wannan zai zama an yi amfani da waccan ayar kuma wannan ma an yi amfani da ita wannan kuma shine ra'ayin shakul islam ibn taymiya kuma al-allama ibn al-qayyim shi ma ya karfafa wannan maganar na cewa yin amfani da wannan ayar ya fi kawai a ce mansukha ce shine wacce mijinta ya mutu bayan ta yi takabarta ta wata hudu da kwana goma ta zauna ta karasa shekara guda daidai da ah, wannan ayar amma babu shakka ita wannan maganar cewa wasiya mutane suna barin wasiya wannan a farkon musulunci an yi haka din amma sai ayar ta zama suka da wucin to amma still amfaninta yana nan ta cewa matar ta zauna har shekara sannan bayan shekara kuma sai a yi a sallama fa in kharajna amma idan su sun fita matan da kansu sai ga tunda sun yi wata hudu da kwana goma bari su tafi fala jinaha alaikum ba laifi akan ku ku iyali su tafi din tana zaune a gidanka to ita ma can yar mai kuɗi ce duk da take ci a nan a gidansu ma tana cin irinsu to kuma za ta zauna a nan dama ya tsoron tausaya mata ne da cewa an ta fita yanzu ina za ta amma tana da madafa don me za ta ce gaba mana kawai fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusina ma'ruf kuma ba laifi akan ku akan abin da suka ci gaba da aikatawa akan kansu na kwalliya suna zama a gidan gidanku bil ma'ruf in dai abin da suka yi bai wuce ka'ida ba sai dai idan ga za ta wuce ka'ida to nan ma ba laifi a fita da ita saboda tana ganin ta fita daga takama sai kullun ta dankara super wax da jambaki da jaleba da hoda da jagira ta fita kuma tana kawo zaurawa gidan gidan gidanka kai da ka mutu kullun tana haka kullun tana haka to ba laifi a ce to hajjia tunda dama fa wannan asalin kyautatawa ce fa ta sa muka rike ki amma ba haka ba abinda shari'a ta ce ya riga ya wuce ba laifi yanzu anan a fitar da ita an gane wannan wallahu azizun hakim ubangiji mabuwayi ne kuma mai hikima ne walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf ubangiji yace wannan ya game magana ne gaba daya duk wata sakakkiya in dai an sake ta in dai mace ce aka sake ta so akwai mata'un bil ma'ruf a ciyar a mata ihsani a mata imta ma'ana ajiyar da ita daɗi abinda zai sa ranta ta ji daɗi saboda an rabu to a yi mata buhun shinkafa ne akwati ne za a bata a wani laife ne za a bar mata ko gida maza ko sai an kai ta haji an dawo an kai ta umara an dawo an hada ta da mota to sannan ce an sake ta wannan duk mata'i wannan shine mata'un bil ma'ruf ubangiji ce haqqan 'alal muttaqin wannan haƙƙi ne ga duk mai tsoron Allah wanda baya tsoron Allah ba zai wannan ba amma mai tsoron Allah shine zai wannan saboda haka akwai bambanci tsakanin mata mata shine jin daɗi can ya ce alal muhsinin a babin yi amma wannan saboda ana maganar wato an sake ta idan abin ya haɗo hadda ciki ko kuma an kalli halinta cewa tana cikin wani hali ko ba ta masan gidan da za ta je ta zauna ba ko da za ta faɗa wani tsanani to a nan mata'in ya zama haƙan alal mutuƙi mana in dai kai mai tsoron Allah ne bai kamata ka ce ladi sai an jima ba an gane wannan dole ne ka ji tsoron Allah wajen ba ta kyautatawa sai dai wannan sunansa mata'ifa to amma wani kuskure da ake yi zan iya cewa so da yawa musamman a ƙasar hausa sai mutum ya saki mace sun haifi ‘ya'ya ma biyar wani lokacin ma bal shida ko bakwai ko ma goma kuma sai ka ji ana to shi kenan a maida musu sadakinsa wani sadaki kuma wani sadaki kuma za ka ga ana lissafi to lokacin da suka auren nan sadakinsa naira goma ne an gane sai ka jana ce a maida musu sadakinsa yanzu ga yayansu wajen goma kuma ya sake ta watakila maza ne ta sai da ya mammare ta ya faffasa mata kaya ya koro ta gida kuma ya sake ta kuma sai ka ji ana cewa to nawa ne masa sadakin nasa ne ai lokacin na ga naira goma ne ko ashirin to a bashi ashirin ɗin shi <laughs> to yanan me kenan wannan ne da baibayi da da da da shashanci ah, wani sadaki kuma sadaki ga 'ya'yan nasa kuma har yanzu kuma bai ci sadakinsa ba to shi zai ci sadakinsa ai da Allah gafarta malam daga lokacin da aka auri mata aka kwanta da ita ba maganar kuma wai ya saki mata a ce wai a bashi sadakinsa wancan kul'i da muke magana ma wancan duk wani abu ne daban amma ta haifi yaya ɗaya biyu uku ana maganar sadakin ma tun lokacin ana ba da sadakin naira goma shine sadaki yanzu ana maganar rubu'u dinar ma wajen dubu goma sha ne kai kana maganar naira goma kuma a yanzu ya saki mata kuma ana maganar kuma ba mutunci ma ba komai kuma sai a rika to nawa ne sadakin sa ba naira goma ne a kai masa sadakin sa wani sadaki da a bashi saboda haka wannan min al akhta allati yajibu an tusaha yana daga cikin manyan kusakuran da ya wajaba a a gyara su ne Allah ya samu da shi sai ya ce mi كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعلمون kamar yadda ka ji haka ubangiji yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum ta'qilun ko ko ka hankalta ma'ana ko hankalinku ya dawo jikinku ku san cewa idan an saki mace bai kamata a ce ta kama gabanta ba ya kamata misali an daga Lagos take a bata kudin jirgi a dauko wasu kanne haka sarakata amma mace a Lagos take tana nan Kano iyayenta suna can an sake ta sai a kora ta kawai ko kudin jirgi ko kudin mota ta sayan da zaci ko a Lagos take auren iyayenta suna Kano a haka zai bal da ita kofar gida ya ce ta kama gabanta ya za ta zo Kano ta ma mutu saboda haka wannan ubangiji yake cewa hakan alal muttaqin kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum taqilun haka nan ubangiji yake bayyana muku ayoyinsa ko ku ayi hankali ku rika daukan wa'azi ku rika mutunta mata na'am alam

والله ويبسط وإليه ترجعون Ubangiji ya ce, Alam tara ila kharaju min diyarihim wa hum uluf. Baka gani ba bane wa'annan wa'anda suka fita daga gidajensu wa hum ulufun alhali su dubunnai ne. Uluf jam'i ne na alf. amma jam'u kasara ne amma jam'u qilla din sa ya kamata ya zama alaf to amma qur'ani yana neman me yafi sauki a baki me yafi dadin fada ma'anahu ma'anar shine kasaratun kasira ma'ana wasu mutane dubbai dubbai wanda Allah ne kadai ya san wato yawansu. sun fita daga garin su wa hum ulufun suna dubinnai sun fita hadaral maut domin me domin tsoron mutuwa domin me domin tsoron mutuwa sun faɗi wannan saboda lokacin annabinsu an ce sunansa hizqil shi ne ya kira su ya ce Allah ya wajabta muku jihadi ku zo mu je a jihadi an ce sun kai mutum dubu saba'in sai suka tsorata suka a to ai jihadin nan fa suna da labari idan zo ana jihadi to kisa fa ake fa a to yanzu kai kana zaune haka kawai sai ka je a kashe ka yanzu yaranka to wa zai kula maka su sai wannan ya samu wannan wannan ya samu kai zaka zauna ai ba yanzu zauna jihadin nan kai fa kankace ko ba sai gashi an samu mutum wajen mutum 70 duk sun samu fikirar cewa su gudu sai suka gudu da suka gudu wato Allah subhanahu wataala sai amatahum sai ya kashe su sai ya ce musu mutu ya aiko mala'ika ya ce musu ku mutu yana cewa ku mutu shi inna ma amruhu idza arada shay'an in yaqulu lahu kun fayakun al'amarin ubangiji idan ya so abu ya kasance zai ce kawai kasance ne sai abin ya kasance ko ya ta kasancewa saboda haka yana ce musu mutu kawai suka zube su dubu saba'in ɗin gaba ɗaya suka zube an ce da suka zube sai da suka kwana takwas ba su farfado ba sannan shi dai annabin nasu shi ne ya sake roƙon ubangiji cewa ya ubangiji to yanzu kuma ne na jawo su jihadi kuma dama kafin a to waɗannan fa akwai wanda dama ba sa so a to yanzu komai yawan jama'a ta yanzu ne a tsarar mutum dubu saba'in yanzu ai ubangiji dai a duba to kenan sai ubangiji ya rayar da su saboda daraja na annabin ko annabin ne ya roƙa dawo musu da rai sai Allah ya dawo musu an ce sunan sa zikir sai Allah ya dawo musu da su sannan bayan haka wato sai suka samu ƙarfi suka samu ƙarfin kuwa da nan gaba wato in Allah ya ce a yi kaza to za su karɓi saƙon Allah cikin sauƙi kuma su yi imtisal wasu kuma suka ce kamar yadda wasu malaman suke faɗa daga ciki akwai ibnu kasir suka ce a'a annoba ake a garin su dai suka gudu kawai ana annoba sai suka gudu to kamar yadda kuma yake a cikin hadisi idan ana annoba a gari ba a fita amma kuma idan baka garin annobar ta zo ta shi kuma karka shigo karka shigo saboda haka shi sa al'allama ibn kathir yake cewa a cikin wannan kisar akwai ibra akwai abin lura cewa la yughni hadarun min qadarin ma'ana gujewa mutuwa baya hana ta samu mutum e baya hana ta samu mutum la yughni hadarun tsoron mutuwa la yughni min qadarin inda an kaddaro maka to kuma sai ta same ka shi yasa sayyidina ali ah, da aka tambaye shi me yasa kake gubza filin daga baka tsoron komai yake cewa ayyu yawmayya min al-mauti afir yawma la quddira aw yawma qudira la quddira la arhabuhu wa min al maqdur la yanju al hadar yace duk mutum da ka gani kwana biyu gare shi kawai a duniya yawma la quddira wa yawma wa yawma qudira yace to a kwanukan nan wace zan ji tsoro yawma la quddira aw yawma qudir ayyu yawmayya min al mauti afir kwanukan nan guda nawa guda biyu wace zan ji tsoro saboda tsoron mutuwa ko dai ya zama ranar Allah bai kaddaro zan mutu ba ba mutu ba to duk bala'in da ake in na shiga filin yaƙi zan fito haka saboda haka tsoro na da na ƙi shiga yaƙi na zauna a gida ba abin da ya ƙara mu saboda dama ba zan mutu ba ranar ina ce yau mala ƙuddira la arhabuhu ba na tsoron ranar saboda na san ranar ba zan mutu ba to zan shiga filin yaƙi in fito lafiya wa min al maqduri la yanjil hadar amma ranar da aka kaddara zan mutu to wannan ko ban shiga filin yaƙi ba ina gida to zan mutu kuma malaka mutu har gida zai same ni wannan dalilan shi yasa yake fada filin yaƙi ya fito lafiya haka kuma ya gama yakin sa ba abin da ya same shi saboda haka dai a takaice wannan yana nuna karfin kaddara kuma an ce a fita yaƙi a rika daurewa ana fita malam mansur an ce a fita yaƙi a rika fita an gane wannan Allah ya mana muwafaka Allah ya ƙara tabbatar da mu akan tafarki madaidaici Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana